Thank you. Allah kuma in an kiyaye ba matsala amma ba wannan na samu to ganin ba ana ta kula da shi ya kamata magunguna nan da ka rubuta duk ana sa shi da wani likita ne to likita ya ina ina ina farida farida tana gidan me haka mahaukacin ina ne eh karki mun fitsara kuma kashe ta ambala ko sai kashe ta ambala te te te te te ba za ka daina ba kenan ke karki mun fitsara ba ta aka rika bashi dariya ba za ka tsare da aka ce ka ringa bashi dariya aka ce ka zo ka mai hauka za ka fita an ki a fita tsuwa kashe ta ambala ko tsuwa kashe ta ambala ko wai kawai irin mahaukaci ma bai wuce Allah ya karɓi mu Allah ya gafarta wa farida da Zainab Allah ya waya aiki rasuwa wallahi gadon ne an shi inda ka samu sauki ba ka ji a kasha da zaman da kai aka bane shi za ka ci wani ya ishe ka to ai ni ni farida ni ta ki zuwa ni wa mai na bata ne kai sun yi tafiya ne yo Allah wayo kai ta kama kai ta mu da da ne mutuwa ba ta ta ba mu ko kai ta Allah da rasuwa ya farida ta mutu farida ta mutu

wannan cuta ta sha ƙarfi na don haka mafi sauki makwatance zuwa cusa wani yaya na ƙwararre kan wani cuta na ɓare shi jiki don haka abin da ya fi so jiki don ya sha ƙarfi na sun to dokta ai kamata ya ce an taimaka in yana ba ka san da ganin ka ɗauki mara lafiya da shi jos kaga iya jin jiki yake so kaga tafiyar ma hanyar ma awa nawa za a bata gaskiya ne tunda ka ji har na gaya maka haka to al'amari ya kai matuka ya wuce sanya sai dai ku ya wuce ba komai ai akwai kuwan babanku a can jos din don kuka je sai ku samu masauki ma a can to yanzu abin da za a yi je shi ka bani eh, address din sai inda cikin inda za a yi ko ba haka ba ya zani ba za mu gane ba can wannan mai gida wannan mai gida Allah ya kire wannan yaro ya ja mana bala'i ya ja mana masifa da za a ga wannan yaro a gida lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka shi inda ya zama yaro mai kazar mai ubangiji ya ni ba ma ta wani likita za mu da wannan abin shi da ya fi damu a'a likita sai dai kuma dukkanin ta likita da kokarinsa da karfinsa a sake komawa wurin Allah a yi addu'a insha Allah Allah zai biya mana bukata gaskiya da likita kwata da hankalinka ya mace abinci da zumi kawai nono ne a gare shi kuma nono ma a kofi ɗaya ko rabin rabi ga shi shi ne na abu 亲爱的，五分钟。那个单词。 zubin wa kuna jin isa ya kiki ban kamfan soyayya zan san ya sa bini mu je tare can baki bi yau ya sa ya fara ruwa yi dan ni ba mi yau kin raga soyayya you. نجم كل سرنا كل نمورنا كاتب تذكر عنقنا خلت نهجونا زي بسكيت براجينا خرج بها وفاقا وتستجونا طاقتنا كلي أسكن صفر رفعنا يا جماعة قاتل من كان تتركنا يفوت وجاتي باشك زنبك برنا كل أسيري

dai dai dai to gani gurin horo domin ba na jin tsoro na rike Allah da ba sarkin mu abin tsoro ya ki biyo da modal ladan mu biyo moro zan yi batun ga daure ki biyo ni mu jajjero ke na yi dubawa wakin da ina da bidar taro ba da bidar cuta gare da gidin da yawan tsoro ba ta fushi da soyayya zani na horo ko da zan kwadowa sai fitar wani kita sanyo raga Soyayya raga

alaikum lafiya da Allah ba ma eh. da so in shaida ka to da Allah bilal muke wannan suke sabani kamayya wallahi ya tafiya ya je jas dan uwan ne ba lafiya suka tafi suka kai shi gidan wa uba sai ji ya sadu da Allah ko kana da nabawa sai sai ka ba mu dun amfani da ina ni ina waya sai dai in kwatanta muku to da Allah yawa saboda ka ga mu abin da muke so so muke ko can din yana cikin da muhimmiyar magana ce tsakanin mu da shi da Allah ka taimaka mana ko kutancin can din ne gida kai na a cikin ku akwai wanda ya taba zuwa jazz mu duk muna zuwa na an ka sauka a taya eh ka san taya ina unguwa yamma da taya na san unguwa yamma idan ka je nan wannan anguwa anguwar rogo hmm. sai ka tambaya ina ne gidan alhaji abbas dangela a wannan anguwar rogo kowa ya san shi shi ɗayan ya saka kwalli ko da asiri zuwa bilal ɗin koko shi kuma ɗayan ya so koko tsakaninsa ba kano nan akwai miyau miyau Is that the fella? bai da sukuni ba sai ba zan iya wani abu idan na ganka a irin wannan amma na san ubangiji shi ke kokarin mutunci shi shi ke ba da cuta shi ke ba da lafiya kashi daga kano muke ta kanar ta kano muka zo wurin wato wani abun adabi ne na daga hankali muka riska a can kana ya samu da taso muka duka uh-huh. ina yarinya wanda aka baka wanda dan uwanka ya samu matsala a kanka eh ita ma gani a kanka ko kuma da wani wani wani shashan shagon da bai san me yake a ina kai ba haka ba wallahi tallahi Allah ya wannan ya ganta ni na ganta fari da mun da ni aka sanadin ma in mun zo karkace kariya muke yasa muka sa aka dauka mana hotanta hotanta eh. ina hoton yake dan Allah me kuke niki idan wani fi wannan ku shi da gara ku biya mu wani maganan ku wannan wallahi yanzu yanzu za ta to kun mun zo karfe shida mun jira irin mun da karfe sha ba ta zo mun da karfe ku eh yanzu duk karfe ku da rabi muke zo na kai ba ne tabbas saura ba kana da abu ba a zama ya shi kuma ku ba mana ba hmm. ku da a kan da aika mun zo zo zo me ya faru Farida. Farida ba ta gane ni ba? Wace ce Farida? Bilal ne fa. Farida ba ta gane Bilal. Ba ta gane shi bane Bilal ne ba. Da Allah kuna da abin da za ku faɗa ku gaya min shiryawa zan je in ana jira na an jima za mu fito kuma ba na son ba ta lokaci. Ya mu da magana ba? Olivia. Hanya bila Farida ke gani kuwa Hanya Yadda na ka Farida Allah Ubangiji Nama Nama Nama mun yi magana da ita ga da gaba na uba ba na ganta na ce farida sai ta ce mu a ita ba sunan ta farida na tsaya na kalle ta ne muke magana sosai ta nuna dai bata sani ba to bilal ni dai na san farida ya ta mutu kuma ka sani mu musulmai ne kowa ya san duk wanda ya mutu baya dawo sai dai wata gani amma ba ta farida ba ko dai ni ne ba fa a mutuwa a dawo zai yiwu da ko ganin wannan din wata hikima ta ubangiji zai kawo sanadiyar warkewa dan uwanka fitar da shi daga cikin wannan hali da ya shiga gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne haka ni ma na karkata da haka wataƙila kamar ce to amma bilal karka damu za mu je mu ganta za mu ɗauko ta kuma za mu san abin da za a yi ni ban gane wannan wannan zainab ce ai kan wa farida eh ya wuce yanzu na tana ya shi gaskiya ne abin da ya biya mu ni ne ma'aikinta da hoton gaskiya fa muna ɗan kan kasancewa abin da ya faru ya ta tuna mai kamar da na gaya miki na alƙawarin zan bashi a ce ɗan uwansa yana son to mu ne bai mana bayanin cewa ina son a kan kasancewa haka sai ta hanzar rashin lafiya to jin labarin cewa ta mutu sai ya samu paralysis sai ya samu so ka taimaka mana tun da kunni kama in ya ganki ko hankalinsa zai dawo kamar yadda muke so ah, ina jin ku yanzu ni dai abin da nake so ba na son dogon turanci ku ga mun ta ma abin da ya kawo ah, da mun da abin ya faru da shi to sai kasance ba shi da lafiya ko da yaushe yana kwance baya iya tashi ba iya ci baya iya sha ga kuma bangaren sa na hagu duk ya ya baya aiki to kuma sai magatin da a dalilin ita farida ce kuma farida kun yi kama gidan kamar ma ke ce komai da komai to sai magaci cewa idan ya ganki sai dan ji daɗi to shine muka ce da Allah zaki dan je ko ne za mu biya ki sai ki zauna na tsawon koda wata ɗaya ne. pay the question. Ni ko da in miƙe na kalle ni. Dube ni. Dan Allah ka kalle ni. Ni yanzu ni Fadila nayi kama da wanda za a ci za ka je cin jinya? Haba malam saurara min dan Allah. Jinya fa ka ce. A dama wai ba haka ne dama kai ko da makin kin je duwa akwai kannina suna da su za su cishe da komai kawai sai dai a dan dauko ko da ruwa ne kawai ki dan miƙa masa. Ba wai za ki dinga abin nan bane kin gane? nan zance ma take yi kai ka san ko nawa nake samu a rana ka san irin manyan mutane da nake harka da su har da zaka ce zaka iya biya na zaka taba iya biya na ba a kullun ka san abin da nake samu balle ka je ka dauke ni ka aje na har tsawon wata daya ko nawa ne zan yi ba ko nawa ne ki fada ko nawa ne ina jin sai mai magana nawa za ku biya to shikenan zan ba ki dubu hamsin dubu hamsin dubu hamsin baka ce to bari ka ce gaya maka ko ƙananan ƙwarin da nake harka da su ba sa ba ni dubu hamsin wallahi balle in na fara juyo maka irin manyan mutanen da nake harka da su abin da suke sauke ni dame dame kuɗin da suke kawo min har za ka ce wai ni za a ba dubu hamsin. to shi ke nawa nawa za a bani. ni dai yanzu abin da zan iya ba muku ko in za ku ɗauke miliyan ɗaya shi kenan sai mutum. to shi ke za mu baki dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar maka dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar to abin da nake so in gaya muku shine na fahimci harkar nan bayan da kuma ne sai ku tashi ku tafi da hanya ah, kin da Allah ke hakuri ni nan da kuka gani idan na ɗauki jakata ni Abuja ka san ku da nan nake shigowa ballantana in je Lagos kuma uba kuma an tsallaka zuwa ka san abin da nake samu kuwa ka tashi ko ɗan ɗan hanta ka ɗan tap tap tap tap kai kaji kuma daga magana dan zo mana ki zauna daga zuwa na kun ko kun huta zai ba shi ne sai in matso ya wai in tambaye ka dama kai ke ci kubbe tsina da komai ya ko dan motsa shi ba zai yi ba ya hakuri da Allah ke zuci na zauna ayo Allah da Allah ke zauna gaskiya ni fa na son wahala da yawa kaji ya hakuri ya hakuri dan Allah ki zauna ka shiga fare da

你去住呀！ wani abin mamaki na gani saboda na san kai ba ne a nan gurin ban taba ganin ka ba amma kuma sai na ganka da wani hoto wanda nake ganin ka san ai wannan da kake gani kwastoma ta ce a ina take a kullum sai ta zo nan kullum sai ta zo nan za ka iya kani inda take da Allah <laughs> wallahi bai sauki ne sai dai kuma wannan ɗaya ta yi tafiya wasu mutane sun ɗauke ta aiki ta tafi jos amma dai ta gaya mun wata biyu za ta ko wata ɗaya ne dai ko wata biyu ne wata ɗaya ne ƙwarai da gaske to da Allah ba za a iya bani fadila ba fari da ba akwai mummunan tashin hankali za ta so mana ciwon da ya daɗe da warkewa a cikin zuciya shi sa ni gaskiya ba za amfanin koyar sadaki ya kamata a fito fili a gaya masa saboda tuturan daɗewa za ta gama aikin ta kwashe kayan ta tafi gidan faɗan ne ciwo barin ma ciwo yanzu kina ganin idan ya gane za a iya kama ɗan ƙarfi sama farida ba ita ce farida ta to ita wannan daga ina take wannan sunan ta fadila abokanai na ne suka ganta a kano suka zo suka gaya masa shi ne ya je ya ɗauko ta ya biya ta don ta zo ta jinyarka gidan ka halin madana ta ba ɗaya ba saboda ita zaman kanta take ne cikin farida ina sada da mantan tsira da sai kiyaye bidan Allah ya saka masa ita ma Allah ya saka mata da alkhairi domin da wani yadda ta yi na jinya ta Karilo zo shiga an fara wannan. Rila. Rila. Naka. Lafiya? Muna miki magana kan kwani. ni ya ki bari na dan Allah eh? Haba. Rila. Ba na miki magana ba. abin na ce miki to wallahi zan miki kai zan kara miki kuɗi kin ji ni da kaina da ce ki fadin ke ya zo nawa zan nawa zan baki faɗa ko ne farida ba wa hanyar ba hanyar y'a ne alhamdulillah yanzu sai mu kura Farida, Farida, Farida. Kun magana da kyale ta wannan ne aka je aka samo ki domin gurin da aka samo ki ko irin mikin dina ba na so da na cikin wannan ka ce gaba ko kyawa wannan guri ya tsaba ba a fatan mu bane yadda kika zo ne gidan Allah ya taimake mu Allah ya ce ransa kika yi yawan gare ki akai a cikin da baka da wanda ba ke fara fara muna da a wani ba da kuma samu lafiyarsa a ci sai samu lafiya sannan ki a haka ba ba ku ji daɗi ba fatan ana ubangiji Allah ya kai ga biyan bukatun mu ya zama ke mata sace na ka bai samu ba ba ya tsami take Hadiza kafin ki tafi na son gaya miki cewa idan kika aure kin fitar da rayuwa ta daga cikin wani kanki abin da za ki miki nan a rayuwa ki taimaka mu idan kin yi ba zan so a shiga aikin ki ba ko a shiga rayuwar ki Thank you. na yadda zan ci gaba da zama da sai a shirya daurin aure kawai gaba daya yanzu a shirya nan da za a daura auren nan kada ya kai wani lokaci son ban yarda da wannan daurin auren wanda za ka zo mun gama shirya magana yanzu ka zo ka ce sam sam ka yarda da auren aure ba saboda ina so hada bikin tare da na amma gani tun lokacin da ka zo gidan ya ta zai mutu ke ta magana a kanka hmm. wace ce zai I love the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

daga inda aka fito da shi ya kamata ko a nan da yake da cewa zaki istifrai a kai wannan shi ne zai rawa ita ba kuma haka shi ne ya da kyau Allah shi ne kyau ah, kin je kamar mutumin da tashi haƙi sai dai da yi bakin ƙoƙarinsa saboda yadda duk ka kai ƙarfin abin da za ka kashe ne sai ya girge za ka saboda ka yi asabu haɗe ɗin da haka ai saboda ke ba kawo magana me kika zo kika ce ni me kika ce kina so wannan abu ma na hidima da za a yi ai ba wani abu ne da ya ɓarɓar na kashe kuɗin ko? dai abu dubu ashirin ake so a fata

kai wani ta baka ka shigo wani gida ba tare da ni da ce ka shigo ba a kata da wata wata ka ce ka ce ta matar ka ce ya aka yi hata fito duniya ta haɗu da mu ke bai wa Allah ki faɗa saboda girma Allah ki san wannan duniya ba mata fita ce cewa wato yadda duk kake da to na ruwa haka nake wannan zan ka dan manta ne kai ma <laughs> ni na riga na gama yanke hukunci da tunani na tsakanin sakuwan da dina a haɗa sa wani kawai kaya alaji ni mana wallahi na gode a ba ko kasa na ji daɗi <laughs> ala san ya ne amin amin amin kuma ka ake san da gaskiya ne gaskiya ne kuma wato ina ganin abin da ya kamace mu a yi bikin da kowa ya fita gaba daya tara ba da ya yi kowa ya fita ba shi nan ba ta yi kashi yanzu ba ni ba zan zauna ba in ji yanzu zauna ba san eh. bullo in zo muka gama ta yau ka bullo ina waje na a ah, hawa a cikin Allah kai zaman ka da Allah ni ne ya kamata da so duk abin da na ɗaukar shi na gadara ɗaya ne karkashi wani abu gobe ka sa shi da ne da fi so zuwan da wani kurin mutum ne magana ba shi kenan ba alhaji wannan hukunci da kai yanki tamfar kayi rubutu a kan ruwa ne wanda ba za a ga komai ba a cikin gida wai ni abin da ba ta kwanta wai ban gane ba ke yanzu wasu irin magana ce kike yi bara tushe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 ita wacce da ke hangowa ta riga ta yi aure ta kai ga yawa rabata su ko waɗannan mutane da ke so haɗa wannan yaro da yarinya masu mutunci ne mutane ne wanda ba makareta mutane waɗanda suke da zuma eh dakata dakata da Allah to ina son sanar maka cewa idan har kana kan bakanka mm. na sai ka aura fadila safwan to wallahi ne maka zuwa wallahi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 hukunci na riga na gama yake shi ta tabbata tsakanin kudi da safuwa kamar an gama daura auren nema ni fa bala'i da masifa ba a shirye nake shi a cikin gidan nan duk abin da ake ji kai fa ban ba ni yanzu nan wuta mara dauka in haɗe ta saboda yadda nake jin kaina a yanzu nan Allah ya sauke Adila, ga kamar wasa, ya shi Allah ya kawo ranar da hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya da ce rabin addinin mutum ba ya cika sai ya zama mai dori sauran kuma ya cika da tsoro um fadila yin mun zama fitattu saboda mun tsinci kan a wani hali da muke sama da wa'anda wasu da wani wanda ba su da wani tabbas ana da idan mun domin kuwa yana cewa ya aure ku yi alfahari da ku to kin yanzu ya kamata da kun yi wa kan mutane da zaman lafiya wato in abu ya faru tsakanin mu ba sai mun bari wani ji ba ka sasanta tsakanin mu kan bari ba ko da iyayen mu ne sun eh, to Allah ya ba kin ga mace shi kamar wasa har abiya ta mata isa lokacin da kika ga daga da ganin kan akan magana ne sai ki wannan hankali ni ta addu'a ga shi na addu'a ta mama ki wani ma kake buga waya ne su kuma miki su kira saboda bizan mai kafin zai tafi alo sabuwan ka zo maza saboda biza na ta tafiyan nan ta tashi da ta fito? Eh. ta na da za mu tafi a kai za ka tafi sai dai ka bata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 ki haƙuri fatima ni ma ba haka da su ba kin ga dai yanzu ake kan lallai sai mutum ɗaya to kuma ba ma da dai wasu ba ji ko wata ne wasu yin dawo insha Allah kai na nan ba ya san abin da zai zama da ke da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 kin ga yanzu idan na wani abu ba da umarni shi zan iya ɗaukan zini la ilaha illallah miji ya uwa da ta haife ki ko miji ya ke tashi mu tafi gidan tashi mu tafi dole sai kin tafi ko kin ko kin so sai kin bi ni tafi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

fadila al'amuran nan sai ta da tabarbarewa su. wanda muka tura ma ya ce tuko shi ya ce ya ci ya gan shi ba su ma abin da suke gaya musu cewa sun ɗauka ya taho nan saboda haka kar gida za su neme shi kuma za su daidai dawo kwantar da hankali kin shi kwantar da hankali ki ki haƙuri fadila kuma da haƙuri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 bai sake ni ba a zo a ci za a ji wani kotu kuma a raba auren kuma ya sake wani aure gaskiya ne ba zan iya shiga hankalin ki da ni yanzu lokacin a raba auren ya zo kuma ƙara na gaya miki na shiga da ita kotu dole ne gobe ki ce kotu a raba muku aure sai mun haɗa kotun ni da ku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 ta ce ga yadda magana ake gashi ta fada kuma sai ya tafi da ita daga zuwa yau ina zai sauka Zawahine soje irajam laga ho ho raga Sinki azam illa Ido ki jawada palla Roko da jalala Karin kaya ye illa Reena tere sadi ko da ye رازا كتوري من رازا kike birgewa ki da raini kaga na soyayya ne kin kasa Kar karka zuga ni dan Allah dirani don dan gwada na zo zan maka lale maso na kauna kirke kirke ajewa ba ki kai na kirke zo ka na matsindama matsindama matsindama عطشان المسوكيت ممسوكا استمكي ليلي صعب مسالي سو يوم واسم رابع عاشقين